العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سقلم مدس وغارم منا مقفاتا الخير بركة مدساك سادواء أسكن ونشرنا ومع البركة شرن دكي بياني أقل دبا من إلمي shiri mai albarka kuma shiri mai mahimmanci shirin da muke da bukatar sanin irin sa a yau domin yau ana neman ilimi amma kuma ladabinsa ya yi karanci a cikin ɗaliban ilimi Allah madaukakin sarki ka dawo da hankulan ɗaliban ilimi su zo su fahimci waɗannan ladubba su yi riko da su domin ilimin nasu da namu ga baki ɗaya ya zama mai albarka yan uwa masu kallo da sauraron mu. idan ba ku manta ba muna bayani ne akan siffofi dai da ya kamata ɗalibin ilimi ya siffantu da su a cikin wannan siffofin sifa ta biyu muke bayani akan ta zaben malami domin zaben malami ma sifa ce ta ɗalibi ɗalibin shi zai je karatu a wajen malami sannan kuma a ƙarƙashin wannan muna ma ɗalibin ilimin bayani ya san siffofin malamin da zai je karatu a wajensa muna bayani a wancan shirin a game da maganar da al'imamu yahya bin ma'in ya yi ya ba mu wasu ka'idoji guda hudu duk malamin da za mu je mai karatu a wajensa to mu kula da su al'imamu ya haifu ma'in ya ce alatul hadisi na'ura da sinadarin da ake son su zama sun cika a duk hadisin da za a je a karɓa wajen malami guda hudu ne a a gaskiya ya zama malamin da za ka karatu a wajensa ba makaryaci ba ne ba a san shi da karya ba baya faɗin abin da ba haka yake ba baya mai ilimi ƙarya sannan baya yin ƙarya kawai a labari na gari balle kuma a ce yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba a san ƙarya ƙarya mummunan zunubi ne annabi sun ce iyyakum wal kadhiba fa innahu yad'u ila al fujuri wa inna al fujura yahdi yad'u ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النا إلى إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار قشيد كد كريا ناهنا كين كريا كوجي كريا kada ku yi ƙarya domin ƙarya ita take jawo dukkan fajirci dukkan saban Allah in mutum yana ƙarya to ƙarya ita ce take zama mai ba wannan zunubin kariya domin a ci gaba da yinsa. shi kuma fajirci da lalacewa da zunubi kai wutar mutum yake mutum ba zai gushe bai na karya. har sai an rubuta shi a wajen Allah a matsayin zunzugutun makaryaci ne to malamin da ake son a shiryatu ta sanadiyarsa to sai kuma ya zama makaryaci me kake tsammanin ilimin sa yayi ilimin sa ba zai yi amfani ba so daga dalibin ilimi ba a bukata ya zama makaryaci abu na farko kenan abu na biyu ashuhwa ya zama malamin nan shahararre ne in an ce shahararre nan ana nufin ya zama yan uwan shi malamai sun san shi domin jahilai ba su cika sanin malamai ba suna cewa la arifu rijal illa rijal ai ba wanda ke sanin mazaje sai in shi ma namiji so daka malamai ake nufin yan uwan shi malamai sun san shi suna mishi shaida a kan cewa mutumin kirki ne shi shi ake nufi da Hana sannan na uku a abbalab ya zama malamin nan an san shi shi ma manemin ilimi ne an san shi an san malamansa an san inda ya karatu kuma har yanzu baya zai shi ya isa bai jin cewa shi ba zai ci gaba da karatu ba ya gama karatu kullum tunaninsa ina zai samu wani ilimin da yake sabo domin ya ƙara shi ya zama masa guziri a cikin karantar da mutane da yake sifa ta hudu ta tarkul da nisantar tarbida'a. malami ya zama ba ɗan bida'a ba ne kada ya zama yana da matsala da Allah a aƙidarsa kada ya zama yana da matsala da annabi sallallahu alaihi kada ya zama yana da matsala da sahabban annabi sallama kada ya zama yana da matsala da yan gidan annabi sallallahu alaihi kai ya zama yana da matsala da shugabanni waɗannan suna cin abubuwan da yanzu yanzu nan sai a gane mutum ɗan bida'a ne idan mutum ya samu matsala da Allah kamar ya zama jahamiyi ya zama yana musu siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yana tawilin su irin tawilin mu'tazila ko kuma tawili irin na asha'ira to kaga daga nan ya samu matsala da Allah subhanahu wa ta'ala matsala da annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum bai yadda da manzo Allah su sama aikata shine khatamun nabiyina ba bai zama shine cikamakin annabawa ba yana jin zai iya karban wani addini ba daga annabi sallallahu ba alhali kuma abinda wannan mutumin ya faɗi ya saba mana annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsala ce da annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ya samu matsala a game da biyayyar da yake ma annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan na uku kada mutum ya zama yana da matsala da sahabban annabi sama irin na 'yan shi'a waɗanda su gaba suke da sahabban annabi sama zagin su suke cin mutuncin su suke a a faɗin miyagun maganganu suke a game da su Allah ka tsare mu game da halin waɗannan mutane sannan kada mutum ya zama yana da matsala da iyalan gidan annabi sama irin na nasibai wanda su kiyayya suke da yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mutum ya zama yana da matsala da shugabanni dan tawaye ne shi kaga hawarijawa kenan duka waɗannan suna cikin mazahir da ake gane bid'ar mai bid'a Allah ka tsare mu to al-imam Yahya ibn Ma'in ya lissafa wannan so da ya kai dalibin ilimi ka tantance idan za ka karatu wajen malami al-imam Yahya ibn Ma'in ya baka na farko ya zama mai gaskiya na biyu ya kasance mashhuri ne an san shi tsakanin yan uwan shi malamai sannan na uku a san shi da cewa shi manemin ilimi ne sannan kuma na hudu a san shi cewa mutum ne shi mai nisantar bid'a baya aikata ta balle har ya kira wani ko ya gayyace shi ya ce yayi Allah ka sa mu zama muna da waɗannan sufofi al-Imam Ibrahim bin Yazid an-Nakhai rahmatullahi alaihi yake faɗa yake cewa kanu iza a rajul li ya'khudhu anhu nazaru ila samtihi magabata sun kasance idan za su yi karatu a wajen mutum to nazaru ila samtihi sai su kalli irin tsarin rayuwar shi yake gudanar da rayuwarsa mutum ne mai tsari mutum ne mai kyawawan ɗabi'u mai gaskiya ne shi mai riƙon amana ne shi mai adalci ne shi a'a mutum ne mai nuna isa mutum ne wanda ya zama mai riya ba dan Allah yake abubuwan sa ba da alamomin da ake gane riya da makamantan irin waɗannan miyagun abubuwa a'a mai zake ma wasu fawahish ne miyagun ayyuka da makamantan irin su wa ila salati sannan kuma sai su kalli sallar shi ya yake sallah mutum ne mai tsara lokacin sallah hmm? mutum ne mai kula da in zai zo sallah ya kintsa kansa mutum ne wanda in ya zo kullum burinsa ya zama so yake shiga sahun farko ya samu sahu na farko kila mutum ne wanda ya kasance yantaziru sala ila sala yana jiran wata sallah zuwa wata sallah yana ribati kamar yadda annabi sun ya siffanta mutum ne wanda zuciyar shi ta kasance tara ta yi da masallaci da makamantan wannan haka suke dubawa sannan wa ila halihi sannan suka lura da yanayin shi summa na hannu in ya cika sharuɗan nan daga nan sai su karɓi ilimi daga wajensa in ba haka ba ko ba za su karɓa ba hikayoyin malaman da ake ambatawa irin su al-Imam bukhari sun tafi za su je su karɓi ilimi a wajen malami su gan shi ya rika yaudara akuya yana kiran akuya ya rika ƙwarya a matsayin yana nuna ma akuya akwai abinci a ciki ashe babu so yake ya kama ta irin su al-Imam bukhari sai su fasa karatu a wajensa in waɗannan hikayoyin suna nan da yawa wanda yau in ka dauko ka ce za ka yi aiki da irin waɗannan shi abin ya zama maka yana da wahala Allah ka shirye ta da mu so da ka magabatan mu sun kasance idan za su yi karatu a wajen mutum sai sun tantance shi shi sun masa binciken kwakwaf in suka masa binciken kwakwaf to daga nan sai su tafi sai su je su yi karatu a wajen shi الإمام شعبة بن الحجاج يتحدث عن أهل الشغف فإنهم لا يكذبون ku karbi ilimi na hadisi daga mutanen da suka kasance masu daraja fa innahum la yakzibun domin ba su ƙarya shi al-imam al-khatib al-baghdadi da ya kawo wannan a cikin al-jami' al-akhlaq ar-rabi' adab al-shami' shi ya ta'aliki sai ce wa hadha kulluhu ba'da istiqamati at-tariqati wannan sharaf din darajar da suke sama a ce ai karatu a wajen su kuma ba za su yi ƙarya ba ba da istiqamatul kaci wannan bayan hanyar da suke bi ta addini ta miƙe kenan babu karkacewa a tare da ita babu bauɗewa wa na adalati sannan kuma adalar su ta tabbata cewa mutane ne da aka tabbatar da su adilai ba makaryata ne ba mutanen banza ba ne ba mashaya ba ne ba magulmata ne ba masu annanimanci ne da makamantan irin wannan wasalamati min albid'ati sannan kuma suka zama sun kubuta daga bid'a ba sun su suna bid'a ba in bida'a bid'a bane su fa amma man lam yakun ala hadhihi sifati fa yajibu al'udul anhu al-imam al-khatib rahmatullahi alayhi yace duk wanda bai cika waɗancan sifofin ba to ya waje ba a karkace masa ka ai karatu a wajen wajensa wajtinabu sama'i minhu kuma an nisanci sauraron karatu daga gare shi so daga wajibi ne ya kai ɗalibin ilimi ka zaɓi malamin da zaka je kai karatu a wajensa musamman idan kana cikin hali ne na yalwa malamanmu suka ce ana lura da abu biyu a wajen zaɓen malamin da za a yi karatu a wajensa hali na farko shine fi halati sa'ati hali na biyu fi halati ikhtiyari halatu sa'a ya kasance akwai malaman da yawa to ka ka tantance wanda ya fi shi zaka je kai karatu a wajensa A zama kana da muwazana kana da ma'auni tunda akwai abin ya sun ce mana akhsaba tahayyar amma wani ya gyara ya ce mana akhsaba tahayyar ne duk mutumin da gonarsa ta yi banya da yawa to ai sai inda ya zaba sai je ya duba in gonar masara ce sai ga wacce ta fi nuna wacce za ta fi zaƙi idan an dafa ko in an gasa ita zai je ya ballo ya kai gidansa domin a dafa masa domin yanzu ne akhsaba saboda haka man ta takhayyar kaga wannan fi halatu sha'ati kenan a lokacin da ake cikin yalwa haka na biyu fi halati ikhtiyar in kana da damar zaɓi na wani malami za ka yi karatu a wajensa me hali na zaɓi ya kasance ba jami'a ka shiga ba misali ko ko ba irin makarantu ba ne ta shiga waɗanda ake koyan addini a cikinsu amma a tsarin da ake ce mishi tsari na nizamiyya wato kamar irin su haya islamic to a nan ai ba ka da zaɓi malamin da zai maka karatu za ka ga malamai mabambanta wani malamin daidai yake wani malamin kuma ba daidai yake ba sannan haka a jami'a kila ka tafi ka je ka karanci musulunci a jami'a to ya kai ɗalibin ilimi za ka ga malamai mabambanta a nan abin da ake bukata a gare ka tunda baka da hali na zaɓa ba za ka ce ba za ka halarci lakcan wancan ba sai ka faɗi jarabawa a duka ka rika halartar lakcocinsu abin da ake bukata ka san kowa daga cikinsu ka san yadda za ka yi mu'amala da kowa daga cikinsu akwai malaman da za su rika baka zallar tsoka tsokan ma ta nama tsuntsu ko kuma nama kifi kifi an tabbatar da ba cuta a cikinsa ko ƙwara ɗaya ka ba a yi daka ci da yawa ba ne kawai ka kuma wuce yadda ake ci akwai kuma malamin da zai baka naman tsuntsaye ne wanda shi haɗarinsa bai kai naman babbar dabba ba akwai kuma wanda zai baka naman babbar dabba amma zallan naman akwai kuma wanda zai haɗa maka naman babbar dabba amma da kashi to sai ka gwaguye kashin sai kai masa wurgi ka gwaguye naman sai kai wurgi da kashin ne suke cewa idni samara wa alqil khashabata fi wato ka ka cinye 'ya'yan marmarin bishiyar sannan ka cinye 'ya'yan bishiyar marmarin bishiyar sai ka kona katakon kawai iccen da ya rage ka kona shi to haka ake mu'amala da in ka tsinci kanka a wajen da ba ka da zaɓi to kowane malami ka san shi duk wanda zai zo da wata bid'a to dama kana da ma'aunin da zaka iya tantance cewa wane malamin nan abin nan da yake faɗi kauce hanya ne amma in kana cikin hali ne na yalwa to a nan ake baka waɗannan shawarwari ka zama kana da zaɓin malamin da zaka je ka yi karatu a wajensa ka zaɓa ka darje ka tace ka tantance daga nan sai ka tafi wajen malam wani ka je ka yi karatu a wajensa Allah ka yawaita mana malaman sunna Allah madaukakin sarki ka yawaita mana malamai masu takawa yan uwa wannan babi ne mai faɗi a game da yadda ake zaben malami ba na ganin za mu iya tantan za mu iya magana kansa ga baki ɗaya iyaka ina ganin ya kamata mu datse a nan domin ko mu shiga wani batun muna fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da shi kuma ya ba mu lada sifa ta uku ya ku yan uwa ladabi na uku daga cikin ladubban ɗalibin ilimi waɗanda ya waje ya siffanci da su wani ladabi ne wanda yake mai girma bayan ɗalibi ya ikhlasi sannan ya zaɓi malamin da zai yi to ya kasance kuma yana da wata sifa ta uku ita ce sifa ta abin da malamai suke ce ma alhimmatu aliya ko uluwul himmati ko kibarul himmati wannan wata sifa ce da yau ɗalibai da yawa suke rasa ta ɗalibi zai zo ya fara karatu kwana biyu sai ka neme shi ka rasa ya kasa babu himma aliya da za ka kira shi kai masa bincike me yasa ka daina zuwa karatu inda zai faɗa maka hujjoji ko dalilan da ya dogara da su a matsayin su ne wai suka hana shi ya ci gaba da karatu sai kai masa dariya ko abin ya baka ta shi ka rasa ma me za ka yi da shi amma abin da aka rasa tun farko shine an rasa alhimmatul aliya babu himma wacce take madaukakiya ita himma madaukakiyar nan ita ce take sa jirgin sama ya tashi ya tashi far ya tafi sama suna cewa abba'iru ya tsiru bi himmatihi tsuntsu idan zai tashi to yana tashi ne da himmarsa shi yasa za ka ko an daddatse masa fuka-fukai ka ga wannan himmar tana neman ta yi aiki a tare da shi yana ƙoƙarin ya yi ya tashi amma kuma tun da an riga an guntule masa fuka-fukan shi ka ga ya kasa tashi sai dai ta zurawa da gudu to wannan ita ce alhimmatul aliya sifa ce mai muhimmanci ladabi ne mai girma da ba yadda za a yi ka sami ilimi ya kai dan uwa in ba ka da alhimmatul aliya dole sai kana da himma madaukakiya الهمة الآلية ما لم يسقط النية الصادقة والإرادة القوية التي تستسجر ما دون النهاية من معالي الأمور وطلب المراتب الثانية النية الصادقة أظن ذلك شيء ما الهمة العالية كما كان النية تجسكيا فقوي كاغا ونوينا كاراتم بني كما كشي ذاكي آه آه, آه. كما دقسك أزوجيك كاجي كاراتم كشي سو Wani iradatul qawiyya sannan nufin ka ya zama game da karatun ne zama mai ƙarfi nufin ka shine kai karatun duk yadda aka kada aka raya ba kowane abu bane zai zo ya girgiza ka ya iya kautar da kai daga hanyar neman ilimin nan allati tastasjiru ma duna nihayati wadda za ta rena wannan, wanda manufan nan taka za ta rika rena duk abin da ba shi kake so ka kai gare shi ba min ma'alil umur na manya-manyan lamurra wa talabi almarasid da kuma neman matakai waɗanda suke maɗaukaka a abin da kake nema yanzu kana iya zuwa ka tantance ɗalibin da yake alil himmati da kuma wanda ya kasance da ni ulhimmaci sai ka gansu su biyu shi aka ce masa kaiwa da me kake so ka yi shi mai alil himma sai ce maka alil himma sai ce maka so nake in haddace alkur'ani duka kuma in iya karanta shi da dukkan kira'o'i da suka tabbata wanda ake ci musu alkira'atul mutawatira shi ko dani'ul himma in ka tambaye shi ka ce kai me manufarka game da alkur'ani sai ce tini wallahi in san wanda zan iya yin sallah da shi kaga bambanci shi yasa malamai suka ce hatta a cikin dabbobi akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa su suna da ululul himmati ba za ka hada shahu da anguli ba kazalika albazu la ya'wi ila ruhani albazi shahu sa ita ce la ya'kulu illa ma qatala bi nafsihi shi bai cin mushi saboda ululul himma ya fi son ya je nema da kansa ya kashe da kansa sannan ya ci bi khilafin rahmi sabanin angulu ita angulu burinta shine ta ga an kashe ta ci shi yasa wani zubin sai ta tafi wajen kazanta ko ta tafi makabarta in ta ga kabari ya rufta ta faɗi ta ci gawa wal iyazu billah ko kuma ka ganta ta tafi mayanka inda za a rika zidda kayan ciki waɗanda ba a so ko kuma guntattakin nama waɗanda suke faduwa a lokacin da ake fiɗa shi tankatsin tsinta shine abincinta kaga bambanci tsakanin shahu kenan da kuma angulu angulu da ni atul himmati ce ta. himmat ta kaskantacciya ce ba ta da himma madaukakiya so daga ta wadata da ta ci mushi sabanin shi ko albazi shahu sai ya kashe da kansa sannan yake ci la ya Kulu illa ma qatala bi nafsi sai abin da ya kashe da kansa yake ci to kaga wannan kenan ulubul himma ita ce niyya ta gaskiya da nufi maɗaukaki nufi mai ƙarfi wanda duk abin da ba zai kai zuwa ga inda kake son ka kai ba za ka yi da shi ba sannan kuma shi ne wannan manufar mai girma niyyan nan mai ƙarfi wannan himma wacce take maɗaukaciya ita ce za ta ingiza ka a matsayinka na ɗalibin ilimi kullum ka rika nutsu a cikin bincike kuma ka rika ɗauka cewa har yanzu baka kai inda kake son ka kai ba ulubul himma kenan daga sahal ɗan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu ya yake cewa kamar da al-imam al-hakim mai sabu ya ruwaito a cikin al-musaddaq ko al-sahihaini mala albani kuma rahmatullahi alaihi ya inganta wannan hadisin a cikin littafin sa silsilatul ahadith as-sahiha sannan ya ambaci wani mai kama da lafazinsa a cikin sahihul jami'i sahih ce inna Allah azza wa jalla karimun Allah mabuwayi da ɗaukaka mai karamci ne sifa ta karim sifa ce ta jamali kuma sifa ce ta kamala sifa ce ta jamala sifa ce ta kamala domin alkaram na nufin mutum in a siffan mutum shi ana nufin ya zama mai kyauta sannan ana nufin duk wani abu da ya zama na kaskanci to shi baya ciki karim kenan sannan kuma shikeke ya batsi da siffofi na ɗaukaka da matsayi mai girma to Allah ta'ala shi ke da waɗannan siffofi waɗanda suka cikakku waɗanda babu tawaya a cikinsu karimun ne yuhibbul karama Allah ta'ala yana son karamci yana son ya ga bawansa ya zama mai kyakkyawar ɗabi'a yana son ya ga bawansa ya zama mai kyauta yana bukatar ya zama bawansa ya zama mutumin da duk baya son duk abu na kaskanci wa ma'alil akhlaqi ay wa yuhibbu ma'alil akhlaqi kuma sannan Allah ta'ala yana son ɗabi'u madaukaka yana son ɗabi'u madaukaka shi yasa ai suke cewa in kazabta fa anta jabanu kaga mutum yana ƙarya to ai ya zama rago ya zama rago shi yasa za ka ga annabi sama yana yana yin addu'a Allah ya tsare shi daga wasu miyagun sufofi kaje yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hajar wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-bukhli wal jubn wa a'udhu bika min dhala'id ad-dayn wa ghalabati ar-rijal waɗannan sufofi guda takwas sufofi ne miyagu duk suna cikin me duk suna cikin sissaful akhlaq suna cin tun ɗabi'u wa yakrahu sissafaha Allah yana kin makaskantan ɗabi'u duk ɗabi'a ta zama ta kaskanci ce Allah baya santa Allah ya fi son maɗaukakan ɗabi'u ka zama kana da ɗaukaka duk abin da za ka yi shi yasa hatta aljanna yace idza sa'altumullaha ta'ala jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roki Allah kada ka ce to ya Allah ko bakin kofa a banna aljannan nan a'a wai ta wani tsoho ne wai ana magana aljanna ana ba da labarin aljanna sai yake to sai aka kuma ba da labarin araf وعلى alal رجال يعرفون كلا kullan a can ƙarshe da aka yi bayanin aljanna sai aka ce lam yadkhulu ha yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kwaɗayi su su ne sabul la'arafi sai wannan dattijo yake cewa to ya Allah mu dai ko al'arafin nan ka ban mu a a ya tsoho ka roki Allah firdausahul a'la ka roki Allah sa wacce take madaukakiya kuma alfirdaus haka ake so musulmi ya zama malam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yana da wata yana da wani bayani mai ban sha'awa da ya a cin saidul khatir yake cewa mai uluwul himma inda gaske yake yi in mutum yana da himma madaukakiya da ya halasta mutum ya fatan ya zama jinsin mala'ika to mai uluwul himma sai ya roki Allah ya mai da shi mala'ika ba dan adam ba domin jinsin mala'ika ya fi tsarki ai fiye da jinsin dan adam domin su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma Allah abinda Allah ya umarce su abinda ya ce su ji kawai shi suke sabanin mu kuwa muna da'a muna isyani sannan malam ibnu jauzi yake cewa da za a ce mutum mai ulubul himma ne sai a ce to yanzu ya halatta mutum ya addu'a ya zama annabi to zai roki Allah mai da shi annabi ne ba waliyi ba domin annabi ya fi waliyi mai ulumul himma inji ibn al rahmatullahi alaihi ya ce. da za a ce ayi addu'a mutum ya samu wani shugabanci to zai yi addu'a Allah mai da shi khalifa ne ba amiri ba domin khalifa shine shugaban musulmai gabaki daya shi ko amir wanda shugaban musulmai gabaki daya yanka masa wani bangare ya ya yace kulan min da shi to haka ake son mai ulumul himma ya zama mai ulumul himma yau da zai taso ɗalibin ilimi sai ka ji yana addu'a yana cewa ya Allah ka sa ni in zama malami kamar al-Imam Ibn Hajar a hadisi ko ya Allah ka sa ni in zama malami na hadisi kamar al-Imam Zahabi da kuma sanin tarihi ko kuma ya Allah ka mai da ni masanin aƙida da sauran fannonin ilimi kamar malam ibn taimiyya ya Allah ka mai da ni masanin fannona masu yawa kamar ibn al-qayyim ya Allah ka mai da ni masanin usulul fiqh yanzu masanin usulul fiqh kai ka ce na kai matsayin al-imam al walid al-baji hmm? ko ko ko ko ko kuma ko kuma as-sarhashi ko kuma al-jassas da makamantan malamai da aka yi su gwaraza a usulul fiqh mai ulumul himma kenan ko kuma al-imam shatibi sai ka ji ɗalibin ilimi idan yana da ulumul himma sai ce ya Allah ka sa in zama masanin ilmul qira'at kaman ibn al-jazir ko kuma kaman al-imam shatibi da makamantan irin wannan wannan ulumul himma kenan to amma kawai shi kenan sai mutum yanzu ce to shi dai ko littafi ya karanta to ya isa ma a wannan dulubul himmati kenan kaskancin himma kenan tun daga nan ka tashi baka yi shiri shiri ne kyau ba a abin da ake bukata ka ji cewa ka shiga ne kamar yadda yanzu idan ɗalibi a jami'a za a yi masa jarabawa in ya tashi shi addu'a ce ya Allah ka bani A, e din ma mai security a mai security ita ce a ɗin da in an zo za a yi moderation da wuya a ce su moderators ɗin wato masu binciken wannan jarabawar ta su iya dawo da shi ƙasa da a ɗin wato ya ci a ɗin ya ci a ɗin a sosai kamar misali a ce yana da tamanin da biyar ko yana da casa'in ko kuma a ce ya ci casa'in da biyar hannu ba wanda ya rago mishi da wuya a ce a rago da shi a dawo da shi ƙasa da abin da yake saba'in to wannan abin da ake bukata kenan dalibin ilimi ya zama ya siffanci da wannan sifa wannan wata sifa ce da ita ce matakin farko da zai nuna ina dalibin ilimi zai tafi himma aliya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan himma wacce take maɗaukaciya. ana nuna mana lokaci ya karatu ko ya tike gabaki ɗaya sau da haka insha Allah ta'ala a nan muke muku sallama mai za mu sallama da ku sai kuma Allah ya kai mu shiri na gaba insha Allah in mun haɗu to za mu ci gaba da bayanin wannan gaba da muke yi a kanta wato alhimmatul aliya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ga baki ɗaya ya mana jagoranci ya sa abin da muke koya ya amfane mu duniya da lahira wa sallallahu wa sallam mubaraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh